أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص بوتن ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi daidai da 11 ga watan bakwai shekara 2018 a 19 a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar magariba inda muke gabatar da darasi a cikin littafin a hakamu siya mistikin min shawwalin wannan kuma ina ganin kamar shine darasi na takwas ko ko to ga wanda suke da littafi a hannunsu za mu tashi a shafi na 48 ne malam yace al-mabhasu sabi'u bincike na bakwai hukumu siya mistikin hukuncin yin azumi shida min shawwalin na watan shawwal idza wafaqa yawm al-jum'ati idan ya yi daidai da ranar juma'a awus sabci ko ranar asabar tun da za ku ga cewa irin wannan ranakun yana daga cikin ranakun da ake samun rikici da karce na ce da gardaddami idan ta zo misali a ce ranar arfa ya kama ran asabar ne za ka samu ana samun gardaddami a yi azamin kokar a yi ranar juma'a ya kama ranar mai ranar arfa za ka samu ana gardandami a yi azumin ko a yi ranar lahadi ya kama watakila shi ne ranar ashura ko sai ka samu ana gardandami a yi azumin ko kada a yi to shi ne yake kawo fihi a cikinsa akwai matsalaba ne ababen nema guda biyu al-matsalabal awwal abin nema na farko shine hukumar siyamis sitti hukuncin azumi guda shida min shawwalin idan wafaqa yawmal juma'ati idan ya daidai da ranar juma'a alkalamu zance fi hadhihi almas'alati a cikin wannan matsalar mabniyun ala hukumi isradihi ya gini ne akan hukuncin kadaituwar yawmal juma'ati bi siyami ranar juma'a da yin azumi tahriru mahallin niza tantance mahallin da malamai suke jayayya akai ittafaqa al-ulama'u rahimahumullahu malamai sun haɗa Allah ya musu rahama ala jawazi sawmi yawmil juma'ati akan ya halatta mutum ya azumi ranar juma'a ta tsawwa'an azumi na nafila idan sama yawman qablahu aw yawman ba'dahu idan ya azumin kafin juma'ar da kuma ranar juma'ar kenan duk malamai sun haɗu sun ittifaqi idan kai azumi alhamis ya halatta ka haɗa kai da juma'a idan kai azumi juma'a ka hada da asabar wannan ya halatta a wajen su babu sabani inda mahallin nizadin yake yin azumi ranar juma'a ita kadai ba tare da yin wani azumi kafin ita ba ko bayanta, nan ne mahallin nizadin sai yake ta'awwa faqa adatan lahu ko ya dace da wata al'ada taka ta azumi misali wanda ke yin azumin siyamu dawo kun ga a ka'ida ai zai yau gobe ya shafu to idan mutum yana yin azumin ya mu dawo yau alhamis ya yi azumi gobe jama'a kun ga ya sha ko ga ranar asabar zai yi zai azumi an gane to in kuka duba za ku ga ranar asabar ɗin kawai ya yi azumi ita kadai to idan yana yi haka akwai ran da za ka ga wata rana zai faɗo ranar alhamis zai ba zai azumi ba ranar jama'a zai yi zai azumi saboda shi ya riga ya zama al'ada gare shi yana yin siyamu dawo da haka a kowace rana zai iya faɗowa kama lauka ne ya sumu yawon Kama yadda ya kasance yana yin azumi wa yufdir yawon ya ci gobe wa wafaqa sawmuhu yawon juma'a sai azumin sai dace da ranar juma'a Hausa dafa yawma arafa ko daidai da ranar arfa au ashura ko ranar ashura aukana kana min adatihi saumin min awwali min sauma awwal yawmin min ash-shahr ko al'adar ka shine yin azumi a farkon wata aw wasduhu ko tsakiyar wata aw akhiruhu ko karshen wata aw wasdihi aw akhirihi ko tsakiyar wata ko karshen wata waqtalafu malamai sun yi sabani ne fi ifradi yawmil juma'ati bis siyami wajen mutum ya kaɗaita ranar juma'a ita kaɗi ne azumi ala salasata aqwalin akan zantuttuka guda uku alqaulul awwal maganganun malamai na farko akwai wanda suka ce alkara makaruhi ne yin azumi ranar juma'a ita kadai wa huwa mazhabu shafi'iyya ita ce mazhabar shafi'iyya wannan ya zo a cikin al-majmu' sharh muhazzab da kuma nihayatul muhtaj sanan wal hanabila ita ce maganar hanabila mazhabar su wa qaulun lil hanafiya tunda ka ji ya ce wa qaulun lil hanafiya akwai wasu malaman hanafiya ne da suka da ra'ayin cewa yin azumin makaruhi ne al'adillatu dalilan su hadisi abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce la yusumanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskure ya azumi kun ga ladin nan lati ta hani sana aka aska data da fi'ilin mudari wanda ya zamanto mabniyun alal wato alal fatti fi mahalli jazmin bilan nahiya bila an nahiya la yasumanna ahadukum yawmal juma'a kada ɗayan ku ya kuskure ya azumi ranar juma'a illa an ya yasuma yawman qablahu sai in zai yi azumi kafin ranar juma'a aw yawman da ko kuma bayan mai. kenan sai in za ka yi alhamis ko kuma in ka yi juma'an ka yi ne asabar hadisa abi hurairah radiyallahu anhu anna ya sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ƙara faɗa a wani hadisin yace la taqussu Juma'a ce. kada ku keɓance daren juma'a bime bi qiyamin min bainin layali da tsayuwa ta ibada ku keɓance shi da raguwar dare yanzu ba yau muna daren juma'a ba ai gobe juma'a to kada mutum duk kowace ranar idan daren juma'a ya zo la'akari da cewa juma'a shine wani da ya fi kowanne ya keɓance cewa shi bai da wata rana da zai dinga tashi yana kiyamun laili sai ranar wa sai daren juma'a sannan wala ta kusu yawmal juma'a ku keɓance ranar juma'a bi siyamin da azumin min bainal ayyamin tsakanin kwanaki illa an ya kona sai fa idan mutum ya kasance fi saumin cikin wani azumi ya a ahadukum wanda ɗayanku yake azumtar wannan azumi dalili na uku ma rawahu muhammad bin abbad qala yake cewa sa'altu jabiran na tambayi jabir ana ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmul juma'a wai shin da gaske ne annabi ya hana mutum ya azumi ranar juma'a ita kadai qala sai ce na eh da gaske ne annabi ya hana wa da muslim al muslim ya kawo ƙari yake ta wa rabbil ka'aba jabir ne rantsi da Allah yake na rantsi da ubangijin ka'aba da gaske annabi a hana to idan ka koma wajen malamin usulul fiqh a ka'idar su duk da ta zo da irin wannan naha to tana nuni akan haramci irin su asa da makamantansu hadisi a hadisi juwayniyat bint al-haris na hudu رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة النبي ياشبو وجن تران الجمعة وهي صائمة الحال سنة عزيمة فقالت يا النبي يتيمة أصنت أمسي دكيك ين أزمي يو جمعة كين أزمي جاء الحميس قالت يتسي لا أعبن جماعة قالت يا النبي يتيمة أتوردين أن تصومي غدا to kina da nufin idan zaki azumi gobe asabar qala sai ta ce la a'a qala sai annabi ce masa to fa afkili ki ci abinci in dai ba za ki azumi ba gobe kuma baki yi ba kafin alhamis kafin baki yi ba alhamis to wannan azumin da kike ranar juma'a ita kadai annabi ce ki aje azumin ki bari to wajhu dilala abinda wannan hadisi yake nunawa anna hadha alhadith anna hadha alhadith ko anna hadhihi alahadith wa'annan hadisan tadullu tana nuni ala an-nahy akan hani an ifradi juma'a juma'ati akan keɓance ranar juma'a wa taqsisihi bi da keɓance wani juma'a da yin azumi min gairi sababin ba tare da sababi ba wa na nahyu to wannan hanin ne sai malamai suka ce lilkaraha. karaha karhanci ne walaysa lit ba dan haramci ba ne. Wasu nahyi min at tahrim ila al karaha amrani dalilin da ya sa kuma hannun ya tashi daga haramci ya koma makaruhi abubuwa ne guda biyu mun san cewa a ƙa'ida ta malamin usulul fiqh kamar yadda suke cewa al'amur yaktadil wuju umarni da an yi shi yana hukunta wajibi haka annahu yaktadil tahrim da zaran Allah ko annabi ya hana abu to mujarradin hannun yana sa ya zama haram to tunda annabi a wa'annan hadisan ya hana ya ce kada ai azumi ranar juma'a to mujarradin hanin yana nuna cewa haramun ne yin azumi ranar juma'a wannan shine abin da asalin hanin ke nuna amma muna sane da cewa a hakamun tafilifiya guda biyar umarni hani mustahabbi makaruhu sai al'ibaha wayannan su ne a hakamun tafilifiya to idan allah subhanahu wata'ala ya ce a yi abu ya ba da umarni in an samu ƙarina wacce ta rage umarnin ƙarfi sai tashi daga wajibi sai da mustahabi idan Allah ya ce a bar abu ko annabi ya ce a bari idan an samu ƙarinar da ta ragewa wa hannun ƙarfi to sai tashi daga ne sai tashi daga haramci sai dawo makaruhi wannan ita ce ƙa'ida Da shi yasa yake dalilin da ya sa ya zama makaruhi bayan annabi ya hana maimakon hannun ya zama haram saboda dalili guda biyu al'awwal na farko annahu laukanan na nahyu da a ce hanin da annabi ya littahari don haramci ne lakanan nahi an min hatmar da hanin mutum ya bar azamin da ya zama dole sai ka bari kawai walam ya ji mu bai halatta mutum ya azumi ranar jama'a ba bai halin da kowane irin hali ka idil fitir wannan kamar ranar sallah karama ko ranar sallah ba ba ai da kowane hali ba siyamu dawo da kake ba ko siyamu wa kake ai bai wa ranar juma ranar idi sallah karama ko sallah babba kai azumi ko zai bai yi wa walakinna wala kanat mafsadatu sawmihi da bannar wato azumin ta kasance hasilatan tabbatacciya ce sawa'an daidai ne a fara da sawmi ko ufuri da sawmi an kadaita jima'ar da azumi am dumma ilaihi ghairu ko an hada ta da wani da shi kenan abu da a ce hanin na haramci ne to da ko ka hada ta da wani wurin ko ka hada ta duk hukuncin ɗaya ne kun ga yanzu ai hana cewa kada a azumi ranar sallah ko ka yi azumi kafin ita ko bayan ita duk hukuncin ɗaya ne wannan bai halatta maka yin azumi ranar sallah wannan shine dalili na farko to dalilin karina da ta nuna cewa hanin ba na haramci bane na karaha ne shine halaccin yin azumi kafin wunin da yin azumi bayan wunin shi ya nuna in za ka iya azumi kafin wunin da bayan wunin ka haɗa da juma'a yin azumin ya halatta yin ranar juma'a wannan shi ne dalili na farko a sani na biyu laukanan na hayu da eh annahu law kanan na nahyu yadda al'amarin yake da ace hane ya kasance littaharima dan haramci ne lan ta'assir fihi al'adatu da al'ada ba za ta yi masa tasiri ba me yake nufi da al'ada a Shi shine in da al'adar ka ta yin azumi da ba za ta yi tasiri ba liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce illa an kona fi sawmihi a haɗuku. sai fa idan ɗayan ku a cikin azumin da yake ya mayar da shi al'ada azumin da kake mai da shi al'ada kaman ka sa ma kanka cewa arfa in yazo zaka yi azumi ko kaga babu ruwanka in ya fado juma'a yanzu azumin arfa kake ba azumin mai ba ba azumin juma'a ba to kun ga inda hanin na haramci ne sai akai daidai da ya fado ranar juma'a ranar ne kuma ranar mai to ba yadda za a yi ko ranar arfa ce ba za a yi azumin ba halaccin idan ya faɗo ranar juma'a tun da ya zama al'ada ga mutane ana yin azumi ranar mai ranar arfa shi ya sa bai yi mata tasiri wajen ba za a yi wannan azumin ba wayannan su ne dalili kamar yadda ya bada misali azumin alhamis azumin siyamu dawo ta ga wanda ya mayar da shi al'ada zai yi yau gobe ya sha jibi ya saki gata ya sha to in ya faɗo juma'a babu ruwansa tun da ya zama al'ada da cewa juma'a ce an gane zai yi azumin sa ne to inda a ce hanin na haramci ne da wannan al'adar da ka saba da ita ta azumi to da kai ka yi tasiri in ya faɗo ran jama'a za ka yi to ka ajiye ba za ka yi ba wannan shine dalilin su yanzu kenan mun fahimci cewa wayannan hadisan da annabi ya hana yace kada ai azumi ranar juma'a hani ne na karhanci ba hani bane na haramci wannan shine dalili na farko alqaulu tsani magana ta biyu maganganun malamai na farko mun fahimci maganarsu da suka faɗa cewa makaruhi ne yin azumi ranar juma'a ita kaɗai wanda ita ce maganar shafi'iyya da hanabila da wasu daga cikin malaman hanafiya to sai magana ta biyu shine at-tahari akwai wanda suka ce yin azumi ranar juma'a ga baki ɗaya haram ne wa huwa qaulul lishafi'iyya tunda yake qaulul lishafi'iyya wasu malamai ne daga cikin mai wa ruwayatin an al Ahmad sannan an ruwaito wannan daga al-imam wa qawl ibn kuma ita ce maganar ibn Hazm al-Andalusi masu zahiriya a doron nasi suke tsayawa amma abun mamaki kuma dan ka san kamala ga Allah kadai ta tabbata ibn Hazm ɗin da ya shahara da az-zahiri da zo babun al-asma'u sifatu da ya kamata ya fassara siffofin Allah yadda suke kuma nan sai ya musu tawili kuma <laughs> an gane wanda nan ne ya kamata ya zahiriya da abin da Allah ya tabbatar wa da kansa ya tsaya kyam ya ce haka abin yake to kuma a nan wajen sai bai yi zahiriyar ba wa ikhtiyar shaykh islam bin taymiya kuma shine zaɓin shaykh islam bin taymiya wace wa shaykhina abdul bin bas rahimahumullahu ko rahimahullahu kenan shafi'iyya al-imam ahmad ibn hazm shaykh al-islam bin taymiya Sheikh bin ba su fahimta su cewa yin azumi ranar juma'a ita kadai haram ne istadallu ma taqaddama fi adillati al-qawl al-awwal kuma dalilan malaman da suka ce makaruhi ne shuma su ne hujjojin su tunda ai ya zo da siga ta hani ko cewa la yasumanna ahadukum suka ce to tunda la na hani ta shigo to wannan hanin su sun tsaya kai da fata yana nan akan haramci ne ba za a ba min al-adillati allati daga cikin dalilan da yake fiha a cikinta akwai annahayu hani an ifradi yawmil juma'ata akan kadai ta ranar juma'a ita kadai wa hamalun nahaya suka dauki wannan hanin fihi fiha a cikinta ala tahrim hanin da yazo a cikin hadisan suka ce hanin hani ne na haramci li'annahu al-asl suka ce domin shine asali idan Allah ya hana abu ko annabi to dole a dauki hanin akan haramci da haka wayannan malaman suka suka ce haram ne ba za a yi ba sai ya ce wano ƙish kaga tun da ya ce wano ƙish a istilahin da muka faɗa a baya matsalar da zai faɗa akwai dalili a kanta bi adami taslimi ya ce ba mu miƙa wuya ba yayin da laukanan na hayu littahari da a ce hannun da annabi hani ne na haramci lakanan na hayu an so mihi hatma, da hani a bar azumin ranar juma'a kwata-kwata ta kowace irin hanya da ya zama dole walam yajuz sawmuhu bi halin min al-ahwal da bi halatta ba a yi azumi ranar juma'a ta kowane irin hali ka idil fitri Kamar idil fitr ai ta kowane hali bi halatta ka azumi ko wan nahari wala kanat al-adatu da al'ada ba ta kasance ba gaira mota asiratin fiye ba ta kasance tana yin tasiri a ciki ba mun ce nan al'ada ba al'ada wacce muka sani ba A'a, al'ada ta ka saba wa kanka da azumi nau'i iri kaza to da ba yadda za a yi wannan abin ya masa tasiri sai ce fama falamma lam yakunin nahyu an sawmihi hatman lokacin da ya zamanto idan kana azumin da ka sama kanka cewa za ka dinga yi sai ya zamanto ba a ce dole sai ka bar wannan azumin ba bal yajuzu idza damma ilayhi ma qablahu ya halatta idan mutum ya haɗa wani wunin da ke gabaninsa an ma ba da ko wunin da ke baya an wafa ƙa'adatan lahu ko ya dace da wata al'ada taka da kake yin azumi dalla wannan sai nuni ala annan nahaya an saumihi lil karaha sai nuni akan hanin da annabi yake kar azumci azumin ranar juma'a ita kadai dan karhanci ne walaysa littaharin ba hani bane nawa na haramci wannan ya zo cikin wato al-majmu'u sharh al-muhazzab da al-mughni da fatu zal jalal wal ikram na ibnu usaymi yanzu mun karanta maganganu guda biyu maganganun malaman farko da suka ce ya halatta wato makaruhi ne yin azumi ranar juma'a ita kadai maganganun malamai na biyu wanda suka ce haram ne yin azumi ranar juma'a ita wa ita kadai to sai alƙawlin salis magana ta uku akwai wanda suka ce aljawazu min gairi karaha suka ce ya halatta yin azumi ranar juma'a ba tare da karhanci ba suka ce bal yustahabbu sawmu kayin azumin ma ranar juma'a ita kadai mustahabbi ce <laughs> wa huwa mazhab al-hanafiyya shine mazhaba ta hanafiya wannan yazo cikin bada'i was sana'i da kuma al-bahr ar-ra'i wal malikiyya kuma ita ce fahimtar malikiyya su malikiya a wajen su ana yin azumi ranar me ranar juma'a ita kadai an gane to za mu ji dalilan da zai bayar za ka canza wani abu ne ka san kyamara ta aika ciwo kowa ban sadiku eh ta ka tana yi to shi nan to wannan ya zo a cikin kuma wato mawahibul jalil da kuma hashiyatar da su ƙilita tafai ne na malikiya ko al'adillatu su kuma dalilansu da suka dogara da shi na cewa yin jima'ar ita kaɗai mutum ya azumi ya halatta hadisu bin mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa kana rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya suma min gurrati min gurrati kulli shahari annabi ya kasance yana yin azumi idan wata ya haske na kowane wata yana yin azumin salasata ayyamin wato azumin kwana uku salasata ayyamin azumin kwana uku an gane da haka wa'annan kwanakin ake ce musu ayyamin gura kwanaki masu haske Yanan nawa ga wata idan wata ya kai sha uku ko sha hudu sha biyar tun da dama lokacin ne wata ake ce masa badaru ko kuwa lokacin da ya haske din nan wa qallama kana yuftir yawm al-jum'a kadan ne zaka samu annabi ya ci abinci ranar juma'a bai azumi kenan ko ranan yazo yana yin azumin kome yana yi wa hadha al-hadith sarih suka ce wannan hadisin a fili yake fi jawazi saumi yawm al-jum'a wadan ya halatta yin azumi ranar juma'a sai ya ce wa nuqish wannan dalilin da suka kawo za mu tattauna shi kenan akwai hujja a kan shi bi an ladi lalata fihi cewa babu wani abu da yake nuni a cikin wannan hadisin ala Isra da yawmin juma'a akan halaccin yin azumi ita kadai ranar juma'a la'anna ma'anar hadith da mun ma'anar hadisi annahu kana la ya'tamidu fitrahu annabi baya wato dumfara cin abinci idza waqa fil ayyam allati yasumuha idan ya auku a cikin kwanakin da yake azimta li'annahu law kana yasumu laylan qablahu aw ba'dahu domin in annabi ya kasance yana yin azumi kafin wannan wunin da bayan wunin wa hadha la karafata fi la karahata fihi bila khilaf wannan babu sabani tsakanin malamai kuma ku lura tunda yana yin azumin na kwana uku ne a lokacin da wata ya ci kaga in ya kama juma'a ne to dole zai yi juma'a ya yi asabar ya yi mai lahadi idan kuma ya kama mu ɗauka laraba ne to kunga dole zai yi laraba ya yi alhamis sannan ya yi mai juma'a to kuma in dai dama za a samu an yi azamin kafin wunin irinta da bayan wuninta a wannan dama babu saɓani tsakanin malamai ko suka ce to wannan hadisin da kuka ka babu hujja a ciki qala al-imam malik rahimahullahu al'imam maliku ya faɗa ya ce lam asma ahadan min ahalin ilmi wal fiqhi ban ji daga cikin wani ma'abuta ilimi ba waɗanda suka san fiqhu wa man yuktada bihi da wanda ake koyi da shi yanha an siyam yawmul juma'a yana hani dangane da ranar juma'a ba mun karanta wannan matsala ba to nan gaba za ka ji wannan ya dauko wannan matsala ya ce kuma shi ma azumi ranar juma'a ya halatta me dalilin shi ce saboda maliku ya faɗa an fahimta kamar yadda wancan matsalar ai ya ce bai gama abuta ilimi na yi ba ko to yanzu haka nan yace lam asma ahadan min ahli al-ilm wal fiqh wa man yuktada bihi yanha an siyam yawm al-jum'a mu kuma yanzu mun karanta hadisi a baya a bukhari cewa an tambaye Jabir dan Abdullah ha rasulullahi yace eh a wata ruwaya sai da ya rantsuwa yake wa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin Kaba, annabi ya hana yace wa qad ra'aytu ba'da ahli ilmi na ga wasu sashen ma'abuta ilimi yasumuhu suna azantar ranar juma'a wa urahu kana yataharrahu ko ana ganin maliku yana kirdadan yin azumi ranar juma'a daidai ne yin haka kun ga ya ga wasu ma'abuta ilimi ma suna suna yi wannan shine dalilin malikiya cewa ana yin azumi ranar juma'a ita kadai kuma mustahabbi sai yace wa nuqish hada dalilin min wajhayn wannan dalilin mu tattauna shi ta fuska guda biyu alwajahul awwal na farko tunda a farko dama ya faɗi wasu istilahatu wannan nuqish dama duk maganar da ya kawo in ka ji ya ce wa nuqish to alama cewa maganar akwai hujja a kanta anna kaunal al-imam malikan kasancewar al-imam malik rahimahullah lam yasma bai ji man yanha an siyami yawmil juma'a wanda yake hani daga azumin ranar juma'a ba min ahalil ilmi wal fiqh daga cikin ma'abuta ilimi da fiƙihu, fa hada bi hasbi ilmihi wa ma ra'ahu wannan gwargwadon iliminsa sa da abin da ya gani wa qadara a ghayrahu ko qadara a ghayruhu min ahalil ilmi wal fiqh khilafa ma ra'ahu wani daga cikin ma'abuta ilimi da fiqh sun ga sabanin abin da maliku kuma ya gani sai yace wal akwai ƙa'ida ba usulul fiqh yake ji da ita ba to ƙa'ida a wajen malamai wanda ita tabbatar muqaddamun alal nafi maganar sa ake fara gabatarwa akan wanda ya kore idan aka samu hadisai guda biyu ɗaya ya tabbatar ɗaya ya kore to a ƙa'ida maganar da ta tabbatar ita ake fara gabatarwa akan mai korewa wala'allal imamu malikan ba mamaki imamu maliku rahimahullahu lan yablughu nahyi wannan hannun da annabi bai ishe shi ba hadisin bai zo mai ba walau balagahu lam yukhalifuhu da hadisin ya zo masa da bai tabawa hadisin ba kama qalahu ba'du ashabi kaman yadda ɗaliban maliku suka faɗa yanzu su uzurin mai suka wa maliku hadisi bai zo mai ba an gane kuma wannan da yake ta shirme dan Allah idan ka ce hadisan muwaɗa kaɗai za a aiki da su a muwaɗa akwai arkanul imani ne da zai fara muwaɗa da kitabun sala ya fara akwai arkanul islam ne a muwaɗa akwai kitabul magazi yaƙe-yaƙen da annabi a muwaɗa akwai kitabu fada'ilin sahaba manaƙin ne akwai a muwaɗa to shi kenan sai a ce to tun da maliku bai ruwaito a muwaɗa arkanul islam da arkanul iman shikenan su ma ai watsi da su don ba hadisan amu wadan in an zo za a yi tarihin abubakar a ce to ai watsi da hadisan tunda ai babu tarihin abubakar a yana amu wadan wannan hauka ce ba karatu ba ne ba ilimi ba ne. an gane alwajibu tsani fuska ta biyu da za a ba da amsa akan wannan matsalar anna sunnata sabitata sunna wacce ta tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi muqaddamatun ala ma ra'ahu al-imam malik ita ake fara gabatarwa akan abin da maliku ya gani da wani maliku ba suna ta tabbata ba to shikenan wa qad thabatat al-ahadith as-sahiha bin nahy hadithai ingantattu sun tabbatar da hani an ifrad yawm al-jum'ati bis-sawm akan ta juma'a ita kadai da azumi fa yata'ayyanu al-amalu biha da ka ya wajaba yin aiki da wannan sunnar Liadamin mu'adili saboda ba a samu wani hadisi ba da ya ci karo da ita an gane to kuma na daga cikin uzurin da shinkiki ya jero a nan ai mun kawo maganganun shi a nan ya yi ta kawo irin waɗannan kuma kaga shi aminu shinkiki ba maliki ne shi yasa saboda ya isa ya rika a gidan malikiya ya ɗauki muktasar ya masa sharhi mawahibul jalil mujalladi hudu wanda Allah ya kiyaye shi wannan karanta muktasar ɗin ma abin sai a hankali to shi yake kawo irin waɗannan abubuwan yake kawo yake cewa ga abu kaza ya tabbata annabi ya hana amma maliku ya faɗa aka sunsa abu kaza ya tabbata annabi ya hana maliku ya faɗa aka sunsa wannan shi ne. na uku annan illatan nahyi illa dalilin da ya sa annabi ya hana an ifrad yawmil juma'ati bisawmi akan kada a kadaita juma'a da azumi khawfu fardihi jin tsoron kada mutane su farlanta shi waƙadin in tafartin illatu kuma ai illar ta riga ta koru limautin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya mutu yanzu ba maganin cewa kuma a zo a yi mai a farlanta ta sai ya ce wa yuna ƙashi kaga da ya ce wa yuna ƙashi magana ba wani ƙarfin dalili a kanta bi adam taslim ya ce wannan magana ba mu miƙa wuya ba idza law kanat hadhihi hiya illa inda a ce wannan ita ce illa abinda yasa annabi ya hana yace kada azumi ranar juma'a lanaha an saumihi mutlaqan ai annabi ya hana yin azumin gabaki daya mufradan ita kadai wa mawsulan da sadar da jama'an bima qablahu aw ba'dahu da kafin wunin ko bayan wunin inda a ce wannan shine dalili ya ce kada ai azumin ne saboda yana jin tsoron kada a farlanta azumin sai da annabi ya haramta ga baki daya da wunin da ke gabanin juma'a da kuma wunin da ke bayan juma'a na hudu anna yawmal juma'a ranar juma'a wato fa ashbahu sa'iril ayyami wato shine mafi kamanceceniyar kwanaki sai ce wa yunaqashu bi adami taslimi za mu tattauna bayan ba mu miƙa wuya ba li'anna al-asla an-nahyu al-asla an-nahyu an sawmihi asali shi shine abinda suke nufi a nan wajen cewa anna yawmal juma'a yawmun ranar juma'a ai shi ma wuni ne fa ashbahu sa'ir al-ayyami kuma yayi kama da rago kwanaki yanzu ya halatta ka azumi ranar litinin ko bai halatta ba talata ba laraba ba ya halatta ko suka ce to ai in ya halatta ka azumi litinin talata laraba yadda ya halatta ita ma juma'a ai kamar rago kwanaki ne ita ma ya halatta kai azumi a cikin ta sai ya ce wa yunaqashi bi adami taslim yace za mu tattauna kaga tunda yace wa yunaqashi alama ne cewa maganar da suka faɗa ba hujja akan ta yace li anna al asla an wa an sawmi asali shine ita juma'ar annabi yayi hani kada a azumce ta ko amma ba mu samu inda annabi yace kada azumi talata laraba alhamis ba ko an samu to ita tunda an samu annabi ya ce kada a yi to nan ne mahallin nida. sai ya ce a tarjihu alƙaunin rajihu wallahu a'alam maganar da tafarin jayi Allah shi ne mafi sani huwal ƙaunin awwal ita ce zance na farko kenan me zance na farko eh makaruhi ne yin azumi ranar min liƙuwata adillati fi muƙabili munaqashati adillati alqawlayn alakhirin saboda ƙarfin dalilin magana na farko a muƙabilin tattaunawar da aka yi na dalilan malamai guda biyu wanda suka ce mustahabbi ne da wanda suka ce haram ne shine a muƙabilin maganganu guda biyu sai ya ce wa bina'an alaihi gini akan wannan fa yukrahu ifradu juma'a juma'ati an karhanta mutum yi azumi ranar juma'a bi ayyamin min sittin min shawwal da yin azumi shida a cikin watan mai bi haisu la sumu illal juma'a faqat ta yadda ba za ta yi azumi sai juma'a ita kadai kenan a cikin watan shawwal ba ana yin azumi guda shida ba to idan ranar ta zo kana azumi kada ka yi a ranar juma'a ita kadai da niyyar cewa kana azumin mai shawwal sai dai ka haɗa ko ka yi alhamis ka yi juma'a ko ka yi juma'a ka yi mai ka yi asabar wata zulul karahatu kuma karhanci yana gushewa fi ma idza sama yawman qablahu aw yawman min ba'dahu idan kai wuni kafin juma'an ko wuni bayan juma'an kamata kaddama kamar yadda ya gabata wallahu a'lam yanzu wannan matsalar mun fita daga rikicin ta ko ba fita ba kaga wanda ya halarci wannan karatun in ka je wasu yanzu suna ta rikici da kaddama kan azumi ranar juma'a ita kadai to kaga ka ka maka wa lokaci ka riga ka san maganganun malamai akan ta guda uku ne wanda suka ce makaruhi da wanda suka ce haram da wanda suka ce mustahabi wanda suka ce haram da wanda suka ce makaruhi a wanda suka ce ya mustahabi ne duka ba ita bace kauli rajihi zance rajihi shine yin azumi ran juma'a ita kadai makaruhi shi kuma makaruhi abinda idan ka yi shi baka da me ba zunubi amma da zaka bar shi kana da lada a wajen Allah ko kuwa to sai al-matlab Sani abin nema na biyu hukumu siyam sittin min shawalin idza wafaqa yawm as-sabt idan mun gama da juma'a ko to hukuncin yin azumin sitti shawal idan ya dace da ranar asabar اختلف الفقهاء رحمهم الله kun ga cewa yake malaman fiqh sun ce dan dama ya ce zai ba da ƙarfi a janibin fiqh ne fi hukumin siyami sittin min shawwalin akan hukuncin yin azumi shida a cikin watan shawwal idan wafaqa yawmal juma'a idan ya dace da ranar juma'a bi haythu yufridu yawmas sabt ta yadda mutum zai kaɗaita ranar juma'a bi siyami ayyamin min sittin min shawwalin da yin azumi guda shida na watan shawwal ala eh menati bi eh, yufridu yawmas juma'a hu bi yufridu yawmas sabt bisiyami ayyamin min sittin min shawwali ala salasata aqwali shi ma malamai na zantuka guda nawa uku wa hadha wannan saɓanin mabniyun an gina shi ne ala hukumin tatawwu'i akan hukuncin yin azumi bi sawmi yawmi da yin azumi ranar asabar al-qawl al-awwal akwai malaman da suka ce makaruhi ne yin azumi ranar asabar ita kare fa'in sama ma'ahu gairahu lam yi kura idan mutum yi azumin asabar tare da wani wuni kenan in yi asabar ya yi lahadi ba a karhanta yin azumi ranar asabar ba wa huwa mazhabar hanafiya shi ne mazhabar hanafiya wannan ya zo cikin bada'i ustana da kuma albaharun ra'i sannan shi ne mazhabar malikiya wannan ya zo cikin azzakira ta al’imamul imam ne ina ganin littafin shi ne ko az-zakhila littafi ne ina ganin yana da yawa yana daga cikin littattafan fiqh wa malikiya wanda suke da yawa da kuma qawanin al sannan akwai wa shafi'iyya sannan wal hanabila kenan malaman nan duka guda hudu na mazahibu sun tafi akan cewa yin azumi ranar asabar ita kaɗai makaruhi ne haka ne to al'adillatu dalilan da suka dogara da shi hadisu samma بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي لا تصوموا قنغلا تمت تهني kada ku yi azumi yau masu ranar asabar illa mafturu da alaikum illa fi mafturu da alaikum sai cikin abin da aka farlanta a gare ku fa'in lam yajid ahadukum idan ɗayanku bai samu ba illa liha'a inabi sai ɓawon itace na inabi au ƙudu shajari ko itace na sanda to fal ya ya samu wannan abin ya tattauna shi ya ci don ya samu da ya karya wannan azabin wannan hadisi mu duba ƙasa a kare da huwa ahmadu a musnad nashi ku wa abu da fi kitabis siyam babin nahyi an yakhussa kusa yau masu bis والترمذي في كتاب الصوم ما جاء باب ما جاء في صوم يوم السبت وقال يسي حديث حسن والنسائي في سنن الكبرى كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم السبت وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم عاشوراء والحديث wannan hadisin kada sahahu ibnu khuzaima al-imam ibnu khuzaima da ya kawo hadisin sai ya inganta fi sahihi wa ibn hibban fi sahihi wal hakim fil mustadrak وافقه الذهبي وابن المفلي في الفروع والألباني في الإرواء الغليل الباني ما يأتي حديث يا إن كنت أتشين إرواء الغليل أما وضعفه آخرون وسمى لمن حديث كما سكا داء باجي سكا تيبي إن كنت با للاضطراب في سنده سبب أنسى من اضطرابي ونكارت ونكارت متنه سنة أنسى ونكارة أتكين متننسى منهم daga cikin sa akwai al-Imam az-Zuhri sannan wa Malik والأوزائي ويحيى بن سعد والإمام أحمد والنسائي والطهاوي وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وحافظ ابن حجر su kuma duk sun ce hadisin bai inganta ba yanzu ya ra'ayi an sai ku duba ku ga adadi na malaman hadisi a janibin nan waɗanda suka fi zama siƙatu da kuma waɗanda duniya ta fi yadda da su a ilimin hadisi wanda suka tare a nan ɓangaren da wanda suka tare a can a can ɓangaren kun ga can ɓangaren akwai ibnu kuzaima akwai ibnu maja akwai hakim sannan akwai shi hakim da ya inganta imamu zahabi ya masa muwafaka akwai ibnu al-mufri sannan akwai al albani a wannan ɓangaren kuma akwai al zuhuri wa huwa man huwa sannan akwai al-imamu maliku wa huwa man huwa sannan akwai al-imamu al-auza'i akwai yahya ibn sa'd akwai shi kanshi al-imamu ahmad akwai al-imamu nasai akwai al-imamu tahawi akwai ibn taymiya akwai ibn al-qayyim sannan akwai ibn hajar <laughs> eh to shine sai ce wa wajibu dilala fuskar da hadisi ke nuna annal hadisa sarihu wannan hadisi a fili yake fin nahya an sawmi yawmin sabti cewa an yi hani dangane da yin azumi ranar asabar illa sai dai annan hadan nahya wannan hanin lil karaha dan karhanci ne fi ma idza afradahu idan mutum ya kadaita ranar wa amma idza sama ma'ahu ghayrahu amma idan mutum ya azumci ranar asabar da wani wuni tare da shi wala yukrahu ba a karantawa wal istidlalu li zalika min wajhayn kafa hujja da hadisin ta fuska guda biyu al wajhu al awwal fuska ta farko حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي يشقو وجنت يوم الجمعة لان الجمعة وهي سائمة الهالي سناني أذني فقال شيش أصمت أمس kin yi azumi jiya qala ta ce la qala sai annabi ya ce a turidina an ta sumi gadan kina so zaki azumi gobe qala sai ta ce qala sai ta ce la qala sai annabi ya ce fa aftigi kici sai suka ce wa hada sarihun fi adami karahati sawmi mai sabt wannan a fili yake cewa ba makaruhi ne yin azumi ranar asabar amma fa idza sama ma'ahu ghayruhu idan mutum ya azumta asabar da wani wurin tare da shi saboda hadisin annabi ya ce mata a turidina an ta sumi gadan kaga tana yin azumi juma'a ne ko sai ce kina so za ki azumi gobe sai ta ce a'a sai ce to ta aji kenan inda za ta yi azumi gobe asabar ba ta yi laifi ba saboda ta haɗa asabar da wani wuni alwajen hussani fuska ta biyu annahu na na an-nahyu fil hadisi littahari da halin da annabi a cikin hadisi na haramci ne lakanat mafsadatu sawmihi hasila da bannar azimtar wunin asabar da ta zama tabbatacciya sawa'an daidai ne afrada ko ufrida bis sawmi an kade ta asabar din da azumi an dumma ilaihi ghairu ko an hada wani wunin tare da shi sai yace wa nuqish za mu tattauna wannan maganar kakkumanta ya kawo maganganun malaman da suka ce menene makaruhi ne yin azumi ranar mai ranar asabar in ya dace da asabar sai yake cewa wa uji wa nuqish za mu tattauna kenan tun da yake wa nuqish magan alama ne cewa maganar da suka kawo akwai dalilin da zai ba da amsa akan ta kuma dalilin ne karbi yace bi hadisa haditha da'if na farko dai hadisin da suka kafa hujja da shi suka ce ba a yin azumi ranar asabar la yuhtajju bihi bai inganta ba ba a kafa hujja da shi lilittirabi fi sanadihi wa matani saboda ittirabi da aka samu a sanadin hadisin ga matanin hadisin faqad qila kai akwai malaman da suka ce innahu mansukh amma shafi hadisin wa qila wasu malamai suka ce Shazul, wannan hadisin shazmi wa qila wasu suka ce munkar wa qila wasu suka ce mawdu hadisin ƙarya ne kenan kaga tunda hadisin da aka gina hukunci akan shi yana da matsala yanzu hukuncin ya samu mai ya samu matsala sannan ya ce wa ujiba za a ba da amsa bi adamin taslimi cewa ba a miƙa wuya ba bal alhadisu Sabitu wa sahihun hadisu ya tabbata ingantacce ne wa qad sahahahu jam'un min aimma wasu daga cikin a'imma sun inganta mai wannan ainihin wato hadisun annahu eh, annahu yawmun wa'anda suka ce ba su miƙa wuya ba cewa hadisi ya inganta saboda an samu wasu malaman hadisi sun yi sun inganta to a ƙarƙashin wannan suka ce annahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu ai wuni ne da yahudawa suke girmama shi fi ifradihi bis-sawmi wadan keɓance asabar da yin azumi wato tashabbuhun bihim wajen yin kamanceceniya da su sai ya ce wa noƙish za mu tattauna za mai sai ya ce bi an na sau mahulaisa ta aziman yin azumi ranar asabar ba girmamawa ba ne la'annal yahuda la yu'azzimunahu bis-sawmi domin yahudawa ai su ba sa yin azumi su girmama wulin bal bil fitr wal ihtifal ibar girki suke yi da raye-raye da kaɗe-kaɗe da wasa da murna bi dalili annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu yawmas sabti wal ahad saboda dalili ai annabi ya kasance da kanshi yana azumi ranan asabar da lahadi wa yaqulu yana cewa innahuma idal kufri idal mushrikina wa'annan rana ce ta idin mushrikai kenan rana ce ta bikin kafire guda biyu fa ana uhibbu an ukhalifahum ni kuma ina so in saba musu annahu yawmu cewa shi wuni ne yumsiku ko yumsiku fihi yahudu an al-amal rana ce da yahuda suke kamewa ba sa yin aiki wa yakhussunahu bidhalika suna kebance shi da wannan wasa'im fi mazannati tarki al-amal dama ai duk mutumin da yake azumi dama ana tsammanin galibi yakan shagaltu ya bar wasu yakan yi haƙura ya bar wasu aikace-aikace fa kana saumu sai ya zaman to mutum ya azumin ranar asabar tashabbuhan bihim akwai kamanceceniya da su wannan shine dalilin su alqaul Sani magana ta biyu, annahu la yukrahu at-tatawwu bi siyam yawm akwai malaman da suka ce ba a karanta yin azumi ranar asabar walau mufradan koda asabar din ita kaɗai ce wa huwa riwayatun an imam ahmad an wannan daga alimam ahmad wa ikhtiyar shekul islam ibn taimiyya walhafin ibn hajar fi zahir kalamihi sannan wa shekina abdulaziz bin bas rahimahullahu su sun ce ba a karanta yin azumi ranar asabar ita kaɗai ba dalilihum an-nusus al-kathiratu ad-dallatu ala jawaz sawmi yawm as dalilai da suka zo da yawa wanda suke nuni akan halaccin ranar azumi ranar asabar wa minha hadith juwayriya bint al-harith radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dakala alaiha yawmal juma'a wa hiya sa'ima wannan hadisin ya shigo tana azumi fa qala yace asumti amsi qalat tati a qala sai annabi yace aturidina an tasumi gadan kina so zaki azumi gobe qalat tati la qala sai annabi yace fa afdili to kici wannan shine dalilin sa cewa wai inda ta ce za ta yi azumi gobe annabi zai kyale ta wannan shine dalilin sa da suka ci ya halatta sanan hadisi ummu salma radiyallahu anha qalat take ta kana rasulullahi yasumu yawm as-sabt wa yawm ahad annabi yakan yi azumi ranar asabar da lahadi akthar mimma yasumu min al-ayyam sama da yadda yake azumi a ragon wasu kwanakin wa yaqumu yana wa yana wa yaqumu yakan ce ko yakan miƙe ko amma ina ganin wa yaqumu zai fada ma dai innahuma idal mushrikina wayannan kwanaki ne na idan mushrike guda biyu fa ana uhibbu an ukhalifahum ina so in saba musu hadisi na uku shine hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce la yasumanna ahadukum kada ɗayan ku yi azumi ranar juma'a illa an suma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai da ka yi azumi kafin wunin ko bayan wunin wallazi Wani wal yawmul ladhi ba'dahu huwa yawmus sabt suka ce ai wannan kuma ke bayan juma'a shine ranar ranar asabar na hudu annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'aban kullum annabi yana sun azimtar sha'aban gabaki daya wa fihi yawmus sabt kuma a ciki akwai ranar asabar wa hasa annabi ya kwadaitar ala sawmil muharram ala sawmil akan yin azumin watan mai al-muharram ko wa fihi kuma a cikin watan al-muharram din nan idan ya shigo akwai me yau mustam ranar asabar tunda mun san cewa watanni masu alfarma wa'annan guda ukun da suke jere muna zulqada ko daga shi sai me idan an zo zulhajj a farko daga ɗaya zuwa tara ga wata ba ana yin azumi ba wa qala yace man sama ramadana wanda ya azumin watan ramadana wa atba'ahu bi sittin min shawwalin kana ka siyamin dahr wa qad yakunu fihi yawm as-sabt ai zai yi a cikin kwanakin da zaka yi na azumin shida a cikin watan shawwal ba ko ranar asabar ba sai yake to wani ish duk waɗannan dalilan da suka kawo guda hudu zamu tattauna su al-istidlal bi hadhihi al-ahadith wa bi hadhihi al-ahadith kafa hujja da waɗannan hadisan bi annaha mahmulatun cewa waɗannan hadisan tana daukan ala ma idan sama yau akan cewa idan mutum ya azumi ranar asabar ma'al Juma'a tare da juma'a awul ahad ko alahadi ku fahimci matsalar yace dukkan waɗannan hadisan da suka kawo yanzu kafa hujja da ita hadisan abinda take ɗauka, duka tana magana ne akan cewa idan mutum ya azumi ranar juma'a ko ya azumi ranar ranar asabar ko ya azumi ranar asabar ko ya azumi ranar lahadi walaysa fi saumihi mufradan babu hadisin da yazo a cikin nan wajen yana nuna halaccin yin azumi ranar asabar ita kadai wala yunafi zalika karahata ifradi sabti saumi kuma hadisan ba su kore karhancin yin azumi ran asabar ba yace wannan shine jam'an bainal adillati yadda za a yi jam'i tsakanin mai dalilan amma ka ga malaman da suka ce ya halatta ba ai azumi ranar juma'a ita kadai ranar asabar ita kadai dalilan nan ne suka ɗauka suka siya halatta a azumi ranar juma'a ranar asabar kuma a daidai lokacin sai ka samu kuma wasu daga cikinsu suna da ra'ayin ba za a yi azumi ranar juma'a ita wa ba ita kadai? kuma dalilan da suka hana yin azumi ran juma'a ita kadai su suka hana yin azumi ran asabar ita wa ita kadai? sai ya ce wa ujiba za a ba da ansa bi adamin taslimi cewa ba a miƙa wuya ba li'annan nususa alwarida domin nassoshin da suka zo fi jawazi saumi yawmis sabti akan halaccin yin azumi ranar asabar ta tsawwa'an wajen yin azumi na nafila amman ta game fi ma idza ufrida cikin abin da an kaɗaita juma'an ni au dumma ilaihi ghairu ko an tattaro wani kama fi hadisi ummi salma annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin Umar salma kana yasumu yawmas sabti wa yawmal ahad annabi yana yin azumi ranar asabar ya lahadi fa ya hatamilu annahu kana yufriduhu bisawm da haka sai ya ɗauki annabi yana kaɗaita ranar mai wannan ranar da yin azumi wa ya hatamilu annahu kana yasumul ahad ma'ahu yakan ɗauki kuma yakan yi azumin asabar da lahadi wala dalila ala ahadin ahadil ne. duk wanda zai kawo ya ce ya hatamilu kaza wa ya milu kaza ai ba wani dalili akan ya hata mil kaza dole a tsaya akan zahirin nassi fa ya baqal hadithu ala umumihi fi jawazi saw yawman min da haka dole a bar hadisi ya tsaya akan umumin shi shine halaccin yin azumi na asabar idan aka hada ta da wani wuni an gane an fahimta ai da kuma karhancin yin azumi ranar asabar ita kadai idan ba a hada ta da ba wani wuni dole a bar hadisi akan ainihin wato umumin sa mala ali yana nuna lokaci yayi sai alƙawul salisu tahrimu taqawu akwai wanda suka ce haramci ne yanzu shi ma mun karanta uku ko na uku bi sawmi yawmi sabti mutlaqan akwai wanda suka ce haram ne yin azumi ranar asabar gabaki daya sawa'an afradahu ko ufridahu bi sawmi an kade ta azumin da wato ranar asabar au dummahu ila ma qablahu aw ba'dahu ko an hada asabar din da wani wuni kafin ita ko bayan ta wasawa daidai ne usi da taksisu amla an nufi keɓance asabar ɗin ita kaɗai ko ba a nufi keɓancewa ba wasawa daidai ne wafaƙa sauman kana ya muhu ya yi daidai da wata rana da kake yin azumi ka arafa wa ashura amla arafa ko ashura inda ya faɗo ranar asabar da su a wajen waɗannan malaman ba arafa ba ko ko ba arafa ba ko ko alamu ce ba za ka yi ba eh وهذا قول الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله أما فمالا ألباني نيكي لو أنم فهمت كنا قاني ودليله حديث السماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت كما دليل سشيني وأنم حديثا إلا مفترد عليكم سيء أبن أكفر أن تامكوا على حديث سيء ويناقش كاغتن ليتي مكا ويناقشي yana so ya faɗa maka maganar da albani ya dogara kan ta bata da hujja ba hada listililal min wujuhi wannan kafa hujja da malam albani ta fuska kamar haka alwajhul awwal anna alhadith da'ifun fala yuhtajju bi na farko hadisin ba za a kafa hujja da shi ba saboda me malam albani da ya ce ya inganta ba yana daga cikin wanda suka ce ya inganta ba to an samu wasu jigajigan malamai wanda su ma sun koma gefe sun ce hadisin bai inganta ba kuma an ka kalli malaman da suke wancan gefen to dole ka sallama musu an gane kenan wanda ba su gane ba ba su gane cewa ba duk abin da malam albani ya faɗa muke sallama mai ba sai abin da ya zama ya fi mutane ƙarfin dalili da hujja akan shi ake sallama mai saboda haka mu ba bayan malam albani bane bayan Allah ne muna ba malam albani kariya ne kaɗai saboda ya kaunaci sunnar annabi ya mata hidima ya ba ta kariya kuma wannan ita ce alaƙar mu da kowane malami ba za mu zo muna son ka bawai dan kai dan Najeriya ne a ba wanda muke so wallahi dan wai shi dan Najeriya ne a'a sai ce alwada gusani ala taqdiri sahhati mu ma kaddara cewa hadisin ya inganta fa inna sunnata ita sunna dallat ala jawazi tatawwu'i ta yi nuni a kan halaccin yin azumi fila biyo mai da bisomi yau da yin azumi ranar asabar idan sama yawman a aw adam idan mutum ya azumi ranar mai asabar ita kafin ta yi azumi bayan mai kenan idan kai azumi juma'a za iya yi tare da wa idan kai azumi asabar za ka yi hada tare da mai wannan hadisi ya tabbata ba kuma yadda za a yi da wannan to in anan ne in aka samu ɗalibai ɗan zafi wani yana da ra'ayin albani in yaje ya karanto wannan to haka zai zo ya tsaya kikam ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa bala'i ba haram ne me dalilin shi zai ce ai saboda malam albani ya faɗa an gani to a irin wannan matsalar da aka yi sabani ɗalibai su zamanto suna da jin tsoron Allah idan kana da ra'ayi kaza wani ita fa akan sa idan matsala ce ta fiqh idan akwai wanda suka saba masa kai su ma ka kawo maganganun da suka sai kuma ka faɗa abin da yake raji abin da yake tabbatacce sai yake cewa kama fi hadisu juwairiya wa hadisu ummu salma radiyallahu anha alwajahu salisu anna hadal alqawl wannan magana lam yusbaq ilayhi ba wani mutum da ya taba rigan albani a duniya ya faɗe ta wa lam yaqul bihi ahadun min ahli al-ilm qablahu rahimahullah kenan kaga fahimta ce tawa tashi cewa mun ajiye masa kayan shi tunda ba wanda ya riga shi a kanta ko kuwa eh, tunda magana ce da malam albani ba wanda ya riga shi kafin shi kuma abin da ya kafa hujja da shi bai tabbata ba kuma shi a kan shi a littattafan shi zaka ka jina cewa sabbin arshaka sun man kushi ka tabbatar da dalilin ka sannan ka gina hukunci a kan shi to shi ma tashi fahimta mun yi min mun ajiye masa a tarjihu <laughs> alƙaunin raji wallahu a'alam huwa alƙaunin awwalu ita ce magana ta mai kenan maganan malaman da suka ce makaruhi ne maganan malaman da suka ce mai a'a a dai duba karahatu mai maganan malaman da suka ce yin makaruhi ne yin azumi ranar asabar ita ba kenan da wanda suka ce ya halatta Eh? da wanda suka ce mai haram tunda mala albani ne kada yake da wannan fahimta shi yace haram ne shi kuma maganar samunci an ajiye ko to yanzu mu koma kan maganganu biyu wanda suka ce makaruhi da wanda suka ce ya halatta to maganganun malaman da suka ce makaruhi ne ita ce daidai ya ce a adillati saboda karfin dalilan fi muqabil adillatin ƙaunainin alakhirin a muqabilin dalilai maganganu guda biyu li anna bihi tastami'ul adilla saboda da shi ne ake wali annabihi tastami'ul adilla saboda da shi ne za a yi jam'i na dalilin wal jam'u bainal adillati mata amkana duk lokacin da zai zama to za a iya haɗa dalilai guda biyu a fitar da ma'anar aula min ibtali ahadihi ma aw tarjihi ya bi ai watsi da ɗaya nassin ko a ce to ai tarjihi wa bina'an alaihi to gini akan wannan fa ifrad yawm as-sabt an karhanta keɓance ranar asabar bi siyami ayami bi siyami ayami min sittin min shawwal da keɓance yin mai azumi na shawwal ranar asabar ita kade kenan idan mutum zai azumin sitti shawwal a kiyaye a cikin yin azumin sitti shawwal din keɓance juma'a ita kadai makaruhi keɓance asabar ita kaɗai makaruhi ne sai dai ka yi juma'a ka yi asabar ko ka yi asabar ka yi mai ka yi lahadi ina ba ta fahimta to wannan kuma gini akan dukkan ragowar azumi na nafila da ake tare gini a kansu dan za ka ga kamar yadda na faɗa idan maganan arfa ya zo haka za ka ga ana ta tada kura a ta gardandani cewa za a yi ko ba za a yi ba sai yake cewa ah, bi haitu la yasumu illa yawm as-sabt faqat sai da mutum ba zai azumi ba sai ranar asabar kai Wata tazulul karahatu wannan karhancin yana gucewa fima idza sama yawman qablahu aw yawman ba'dahu idan mutum ya azumi kafin asabar ko ya azumi bayan me bayan asabar kamata kaddama wallahu a'lam Allah shine mafi sani da haka zamu tsaya anan idan mun yi karatu gobe asabar ko idan mun yi karatu jibi wa wajin mako to idan mun yi karatu a ce rudu na shigari ma kai ko saboda asabar na dauka ko asabar dinki idan mun yi karatu gobe juma'a ina ganin asabar ya kamata a ce za mu gama littafin ko kuwa inda yanzu ba mana shafi hamsin da takwas bane kuma gabaki daya ƙarshen inda littafin yake eh gobe ko eh haka ne gaskiya ne gabaki daya a ashe ga baki ɗaya falle nawa ya rage a gobe za mu gama insha Allah ɗaya eh, falle biyu ya rage don ma mala ali ya buɗe wuta ne yana ta ɗaga hannu insha Allah to gobe ba za mu gama yanan kaga malam usman sati na gaba zama na goma ya kama eh? <laughs> daga nan kuma insha Allah